ƙasa minista mai kula da sha'anin makamashi ya soma a ziyararsa ta aiki ne tare da rakiyar gwamnan jihar agadas magashi mamanta da shugaban mai shawara ta jihar agadas da ma'aikacin nan jiha da ayyukan sun danganta da na ofishin ministansa a babbar ma'aikatar jiha ta makamashi da ta man Petra da ta ma'adanai sannan a sabon ginin kamfanin ƙasa na wutar lantarki ta agadas nishilek a dalilin gani mai ido cikin waɗannan irin halaye ne ma'aikatan ke gudanar da ayyukansu daga nan sai nishilek santara ta unguwar tudu da garin cibinetan inda ake ayyukan kafa wata cibiya ta samar da wutar lantarki game da alluna masu amfani da karfin zafin hasken rana wato central solar kenan a rana ta biyu minista ibrahim yakuba tare da tawagar da ke a kare shi sun kasance a gundumar Tiozirin a kamfanin Sonishar da mashayar ruwa ta garin Agarus a nisan kilomita 30 da garin Cirozirin. Mun so mu nuna eh, niyyar gwamnati na ta taimaka ta yi kokari kuma ta bada goyon baya ga duk abin da ake so a yi don nishar ta ƙara bunƙasa ta yi ƙarfi kuma ta ci gaba da aikin da take na ba da huta kuma da ba da taimako ga al'umma karkara agadas tun da mun yi rangadi tare da kun gani aikin da suke game da taimaka ma mutane samurwa dabbobi samurwa kuma a ba al'umma jiha gaba ɗaya eh, magani da kulawa da lahiyarta to niyyar gwamnati shine wannan kamfani mu rike shi kan mu bari ya sabka ƙasa tun da ka san yau kusan shekara 40 suke aiki da kayan aiki da sun fara gajiya sun fara tsufa amma muna da proje wanda zai taimaka ta ba da abin da take yi yanzu amma wannan sai in gwamnati ta ba da goyon baya kuma sai in wanda suke kama muna su ma sun ba da goyon baya abin da za mu yi aiki wajen gwamnati shine mu ci gaba da tattaunawa har mu samu hanyoyin da za su sa wannan eh, kamfani namu yahi abin da yake yi yau ya yahi shi nan gaba saboda ka san Eh, al'umma tana karuwa abinda mutane suke aiki da shi cikin gidajensu yana karuwa kuma ci gaban kasar niger yanzu ya zama tabbat ko da yaushe kuna ganin kamfani cikin min ko cikin wani aiki da ya suna son samu huta kenan tambaya karuwa za ta yi in mu ba mu iya ba da abin da al'umma ko kamfani suke tambaya to yana dan tsaye da ci gaban ƙasa haka nan shi yasa abin yake da muhimmanci kuma shi yasa muka zaɓi mu zo nan ga so nishar dan mu nuna mu gane menene ya kamata mu yi don mu kama ma wannan kamfani jiya kuma tare da kunan agadas mun yi rangadi wurin ma'aikatunmu da ke cikin jiha agadas da nijalek ita ma da take aikin ba da wuta cikin wannan jiha mun ga ma'aikatanta kuma mun je mun ga central inda ita ma take ba da wuta amma abin da muka gani wanda za mu kula da shi kwarai shine sabuwar central wadda za a yi agadas kuna labari yau da 'yan shekaru da suka huce an sa hannu na niyyar eh, gina wata central eh, wadda za ta tasa mana kudi miliyan na euro 33 wanda afd ne da tarayyar turai wanda su ne suka ba da wannan kudi wannan aiki mutanen agada suna jiran shi kasar nijar ma tana jiran shi tunda a lokacin da aka yi shi mun tabbata rayuwar al'umma za ta sake kuma tattalin arzikin jiha shi